haruna gombe ya zo shi don haka muna fata za a ba da haɗin kai kamar yadda muka yi ta nema a baya a saurara domin ba a fahimtar karatu idan ana surutu ba za a fahimci karatu ba idan ana hayaniya saboda haka muna haɗa ku da girman Allah don Allah don san manzan Allah a yi haƙuri a saurara yanzu ba da tsawaitawa ba babban baƙonmu ya halarci wannan wuri kuma shi ma ya zo tare da iyalinsa suna nan tare da ku don haka muna fata abinda malam zai ainihin karantar da mu Allah Ubangiji ya sa ya amfane mu shi kuma Allah ya ƙara malam basira Allah ya ƙara musu basira baki ɗaya muna fata za a ba a za a ba mu cikakken haɗin kai a Sheikh Muhammadu Kabiru Haruna Gombe a muna fata za a taso a ci gaba da bada gudunmawa saboda hantsi ya dubi ludayi muna fata don Allah a saurara kar muka Allah bismillah gashin jagorancinsa a wannan jiha a ƙungiyar izala Allah ya sa wa shugabancinsa da jagorancinsa albarka duk garin da ka je za ka yi wa'azi a jihar jigawa za ka ga mutane suna tururuwa suna so su ji wa'azi wannan alama ce da take nuna son addini sai da aka cusa wa mutanen son addinin har suka yi sha'awar suna jin wa'azi da ba a cusa musu son addini ba da ba za su zama haka ba yanzu mata da suke waje in an ce a bude kofa su shigo nan to sai dai a ɗora mace uku kan mace ɗaya kamin a samu inda za su tsaya ko su zauna dole ne sai da aka yi tsari saura su haƙura su ji a bututun magana daga inda ya sauƙaƙa wani abu ma da na ƙara gani a haɗeja wanda na yawo a najeriya kaf ban taɓa ganin irinsa ba wato shine na ga yarinya mace da bidiyo kyamara tana kwabarin ana wa'azi na mata shi wannan har gombe inda muke ganin nan ne madinar 'yan izala to mu ma ci gaba mu bai kai haka ba balle katsina garin katsinawa inda har yanzu ana kokowa da bid'a ne wata ran a ta wata ran ta kayar wata ran ai zubar gadi haka dai ake turawa to wannan ya ban sha'awa kwarai da gaske kuma in Allah ya yarda za mu tallata wannan ra'ayi a cikin ƙasa a samu 'yan mata ƙanana irin wayannan a rinka koya musu coverage na bidiyo kyamara yadda idan za a yi lakcoci na mata su rinka zuwa suna yin kwabarin wannan ci gaba ne masu kasar waɗannan kuke gani suna ɗaukan kasar ku rinka musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wato mu da muke wa'azin ni ina ganin kamar ma sun fi mu yin aiki domin za ka zo kai wa'azi mutane dubu biyu ko dubu uku su hallara su saurara masu kase su ɗauki kasa ɗin su yaɗa shi sama da mutum miliyan ɗaya su ji sun yi wa addini hidima ko ba su yi wa addini hidima ba saboda haka mai sai da kasar in ka bai je aljanna ba to ya sai da kasar din ba dan Allah ba amma matukar ya gyara niyyarsa ko ya samu kuɗi ta hanyar ya gina gida ya sai motar hawa wannan ba zai shafi aljannarsa ba a lahira saboda haka wannan abu da na gani a hadeja ya bani sha'awa kwarai da gaske ina addu'a wannan yarinya Allah ya mata albarka kuma Allah ya ƙara mana ire su a cikin ƙasa su ci gaba da dini kamar yadda muke da mata masu wa'azi muke da mata mahadatan alkur'ani mai girma to a rinka samun ko mata masu coverage nan gaba kaɗan mata kaɗai sun isa su yi muku wa'azi ba sai wani namiji ya shigo da sunan ya muku wa'azi ba muna ganin mun tinkari wannan fagen da yardar Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa mu dace ba dogon wa'azi zan yi ba saboda muna kan hanya kuma muna da doguwar tafiya amma 'yan kalmomi kaɗan da zan ambata a wannan wuri na musu take da ba girin girin ba ta mai wai kura ce ta saci kalangu da ta kinkimi kalangu aka bi ta da gudu tana iya ƙoƙarinta ta ga ta sha da abin da ta sato sai ta ji kalangun yana girin girin ta ce to ba dai girin girin ba in na zo zan ce in samu akwai mai abin da nake nufi da wannan mata kuna da ƙoƙarin zuwa makaranta yanzu kusan kun mafi mazan kokari makarantar mata in an bude za ku cika ta kuita ta karatu maza da dama kun basu suna can kofar gida da rediyo suna jin bbc da doci bele amma mata kun cika azuzuwa kuna koyan addini yanzu an fara bankwana da ruwa mai malale daga cikin ɗakunanku ku da ɗakunan ku waƙoƙi ne kawai na wayannan kula fawar rashiduna na mata da suke kano da kaduna wato yan ɗan wake da silba da duk su ne a cikin ɗakunan ku to amma yanzu mun gode wa allah ɗakunan ku idan aka shiga za a ji karatun ƙur'ani mai girma za a ji kasusuwa na wa'azi masha allah tabarakallah kuna ƙoƙari wajen koyon addini to amma ba koyan addini ne kada yake da muhimmanci ba ilimi baya zama mai albarka sai idan an yi aiki da shi idan ba yi aiki da karatu ba to duk karatun da aka yi bai da amfani na taba gaya muku wanda zai yi aure aka bashi shawara ya samu malama ya auro sai ya samu wata malama tana karantarwa a makarantar islamiyya mai kokari sai ya auro ta ran nan da ta masa shirme a cikin gida ya ga malama ce sai ce bari ya ja mata aya da ya ja ya kai karshe zai fassara ta ce dakata kar ka fassara da ya tsaya sai ta fassara masa ayar kamar yadda ibnu kasir ya fassara ayar ta ce daidai na fassara ko na bata ya ce uwa daidai kika fassara ta ce to ba za a yi aiki da ayar ba me kuma za ka ce to tambaya nan gurin wannan mata da aurenta da auren jahila wanda ya fi dama dama wannan aida wata ƙungurmar jahila wacce bata san alifin bawon ba ya auro da watakila ta mafi amfani ta mafi zama wato mai daɗin zama fiye da ita to babban matsalar da muke faruwa wato ke damun mu shine ga ya kuna zuwa makaranta amma har yanzu ba ku daina yi wa miji kallon hadarin kaza ba ga ya kuna zuwa makaranta amma har yanzu bakin kishi irin na zamanin jahiliya har yanzu ba ku bar shi ba ga ya kuna zuwa makaranta amma kuna yi wa ɗan kishi ya sharri gaya kuna zuwa makaranta amma gulma da gutsiri tsoma da tsuguni tashi da kinbibi da kitififi da kutu balbal duk ba ku daina ba gaya kuna zuwa makaranta ga yawon tsiya ba tare da izinin miji ba wata kamar ta makaikai take yi in ba ta fita ta zagaye gari ba ba ta jin dama dama ta sa hijabi ta sa niqabi amma duk wanda ta yi kiliya da shi sai da ta kare masa kallo niqabi yayi amfani niqabi bai yi amfani ba wannan shine babban abin da yake damunmu ga ku kuna zuwa makaranta da dama daga cikinku a bakinku ku ke koyan ashar akwai wacce ashar da kasar ruwan sanyi a bakinta in ba ta yi da yawa ba a rana ɗaya ta guda goma sha bakwai sai ka ce baka tsiniya <laughs> ku yi haƙuri na manta akwai malam abdul bashir a kusa da ni to amma har ya jawo ku yi haƙuri na'am na san gazanawa iyayen gidanku ne amma dai da aka ku yi haƙuri to abin da nake so na sani a nan guri shine idan ana karatu me ya kamata a gani a ga canji a cikin ɗabi'unku da halayenku a cikin karatu wannan shine alama da take nuna karatu Allah ya masa albarka Allah ka gafarta mana da wannan yasa nake tunatar da ku kudu ba wace abdullahi ibn ja'far yi wa yasa a lokacin da zai kai ta ɗakin miji zai kai ta ɗakin miji uba ne zai aurar da yasa? wani abin da zai ba ku sha'awa abdullahi ibn ja'far ɗan uwa ne na jini ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato babansa ja'faru ibn abi talib abu ɗalib babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya haife shi lokacin da aka yi tsananin yunwa a makka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu abbas ya ce to ga ɗan uwanmu babbanmu yana fama da tsananin talauci da yunwa ɗan uwanka abu ɗalib baffana abu ɗalib ya kamata mu je gashi da 'ya'ya da dama mu ɗauki wasu daga cikin 'ya'yan mu rage masa nauyi abbas ya ce wannan shawara taka tana da kyau suka zo suka samu abu dalib manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ya jawabi a lokacin bai zama annabi ba yace to ga halin da kake ciki kuma kai dan uwanmu ne a zumunta kana iya kokarin ka amma duk da haka mun ga mu ma ya kamata mu taimaka cikin yaranka muna so ka bamu dama ni da abbas kowa ya dauki guda ɗanɗaya domin a rage maka nauyi abu ɗalib ya kalle su ya ce da ali aqilan wasna'a ma badalakuma yace ku bar mun aqil shi kadai sannan duk abin da kuka aikata na amince wato a cikin yayansa baya so a dauki aqil shi wannan yana so a ban masa wannan ne dalilin da yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dauki Aliyu ibn Abi Talib shi kuma Abbas sai dauki Ja'far ibn Abi Talib wannan ne dalilin da yasa Ja'far ibn Abi Talib ya girma a hannun Abbas shi kuma abu ɗalibai girma a gidan wa gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne yasa a duk duniya a yara ƙanana sai aliyu shi ya fara musulunta saboda a gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi shi yasa sai na aliyu ake cewa karramallahu wajahu allah ya girmama fuskarsa me ake nufi da allah ya girmama fuskarsa shi ko a zamanin jahiliya bai taɓa yi wa gunki sujada ba saboda ya tashi ne a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to Ja'far ibn Abi dalil shine baban Abdullahi ibn Ja'far lokacin da za a je yakin mota manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada komandoji guda uku yace komanda na farko wanda shi zai fara jagorantar runduna yace shine Zaid ibn Harisa yace fa in qutila fa Ja'far ibn Abi Talib fa in fa Abdullahi ibn Rawaha fa in kutila falyaktaril muslimuna bainahum amiran minhum manzon Allah yace komandan runduna shine Zaid bin Harisa idan aka kashe Zaid bin Harisa to wanda zai karbi tuta ya ci gaba da zama kwamandan yaƙi shine Ja'far ibn Abi Dalib idan aka kashe Ja'far ibn Abi Dalib wanda zai karbi tuta ya ci gaba da zama kwamandan yaƙi shine Abdullahi ibn Rawaha idan aka kashe Abdullahi ibn Rawaha annabi ya ce a yi mitin na gaggawa a zaɓi sabon komanda kada a dawo a ci gaba da fafatawa forward eva babu ja da baya wayannan komandoji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada guda uku gaba ɗaya sun samu shahada a yakin mu'uta wanda aka fara kashewa a yakin mu'uta shine Zaid bin Harisa bayan kashe Zaid bin Harisa yanzu wane ne zai zama komanda shine jafaru ibn Abi Talib a lokacin ne jafaru ibn Abi Talib ga tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hannunsa ɗaya ga takobi a hannunsa ɗaya yana rera waƙoƙin begen aljanna yana ya habbaza jannatu wa qatirabuha tayyibatun wa baridun sharabuha arrumu rumun qaddana azabuha alayya illa qituha birabuha yana cewa ya daɗin aljanna da ta kusa saboda ya fara jin ƙanshin aljanna tun kamin ya shafi ya samu shahada yace tayyibatun yace aljanna tana da daɗi wa baridun sharabuha sannan abun shanta mai sanyi ne ba irin na duniya ne wanda sai an sanya a cikin fridge ba yana waka yana yi wa aljanna bege yana jihadi a lokacin ne wani soja barume ya zo ya sada hannun a Ja'far bin Abi Talib wanda yake rike da tuta saboda kar tuta annabi ta faɗi ƙasa sai ya jefar da takobi sai ya wubi ya rike wato tutar da ɗaya hannu shi ma wannan ɗaya hannun aka sare shi kamin tutar ta kai ƙasa ya sa wannan dungulmi da wannan dungulmi ya ƙaƙube tutar tutar annabi ba za ta je ƙasa ba a lokacin ne wani soja baru ya zo ya tsaga shi da takobi a wurin ja'far bin abi dalib ya faɗi ya samu shahada an samu rauni wajen guda sittin a jikinsa amma duka ta gaba ne raunin ba a samu ta baya ba saboda yana fuskantar abokan gaba ne suna saransa bai juya ba shi yasa ya zama duk raunin da aka yi masa ta ina aka masa ta gaba aka masa ba a samu an masa rauni ta baya ba tuta tana isa ƙasa ba ta faɗi ba abdullahi bin rawaha ya sake tafke tuta yana cewa ya nafs in lam ta tamuti ma tamannaiti faqad utiti in fa'alti fi lahu ma huditi da ya ɗauki tuta abdullahi bin rawaha sai ke cewa ya ke rai idan baki tsaya kin yi jihadi an kashe ki anan ba ma wata ran zaki mutu ko ba za ta mutu ba man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu idan baka mutu da takobi ba ma wata randa zaka mutu ko zazzabin ciwon sauro ya kashe ka ko kai accident da mota ko ka sha farfesun kaza cikin kai rikice ko ka sha hura ya ja ka samu matsala duk yadda aka yi dai wata rana ko ka shirya ko baka shirya ba zaka mutu ko ba zaka mutu ba zaka mutu shine illam tuqtali tamuti yace ma tamannaiti faqad uditi abin da kike buri shine a ce kin rike tuta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hannunki yau ga tutar annabi a hannunki a fagen daga sai ke cewa in fa'alti fi ma huditi in kin aikata irin abin da wayancan kwamandoji guda biyu suka aikata to kin shiryu menene waɗancan kwamandoji guda biyu suka aikata shine sun samu shahada wato shi ma in ya samu shahada ya shiryu dama shi Abdullahi bin Rawaha in zai je fagen daga idan ka ce Allah ya baku nasara a dawo lafiya sai ya roƙa wa kanka wannan ni ba shi na roƙa wa kaina ba in an ce mai ka roƙa wa kanka ya ce na roƙa wa kaina Allah ya bada nasara amma ban roƙa wa kaina in dawo lafiya ba so nake wannan yakin ya zama shine fita ta yaƙi na ƙarshe a harbo kibiya ta same ni a zuciya ko a so ko mashi ya same ni a ciki ko a kawo takobi ya same ni a wuya in samu shahada in wuce aljanna yace ni abin da na roƙi Allah kenan kai kuma mai son a dawo gida lafiya to ka roƙa wa kanka a dawo gida lafiya ni kada ka roƙa mu shi ma abdullahi ibn rawaha a wannan wuri allah madaukin sarki ya bashi shahada to kun san wani abin ban sha'awa manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai allah ya nuna masa a cikin mafarki wayannan kwamandoji nasa gaba ɗaya sun samu shahada ya ga ja'far ibn abi dalib yana tashi a cikin aljanna da fiffike fiffiken kuma jini yana diga daga gare shi Allah ya nuna masa wayannan kwamandoji sun samu shahada kuma gaba ɗayansu sun samu aljanna to Jafar ibn Abi Talib dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidansa domin ya ba iyalinsa labarin halin da ake ciki da ya je gidan ya ga abin da yake da ban tausayi uwar gida mai gida zai dawo daga fagen daga wato ta share gida ta gyara gida ta yi wa yara wanka ta yi wa yara kwalliya ta shirya tsaf ta kimtsa kanta ta gyara kanta tana jiran wa dawo tana jiran yau mai gida zai dawo dama mata da take da ilimi idan mai gida ya yi tafiya idan zai dawo ta san cewa yana kan hanya yana dawowa to tana so in ya zo duk abin da ya gani a cikin gidansa ya burge ta ya burge shi za ta share gida a goge ko ina a share gado a gyara a yi shimfiɗa a goge da tsakar ɗaki a gyara kujeru kwanuka a kikkimtsa tsasu a kimtsa tsakar gida ta yi wa yara wanka a yi wa yara kwalliya ita ma ta sheƙa wanka ta sheƙa kwalliya ta sheƙa ado ta kashe ɗauri ɗan kwalin ya kalli kudu maso arewa ta samu wuri ta zauna tana jiran wa ya dawo tana jiran mai gida ya dawo yadda mai gida in ya dawo gidansa ya gane cewa yanzu ya baro daji ya dawo ina ya dawo gida ya ga kamar wata ƙwarya ƙwaryar aljannar duniya ya samu a cikin gidansa sannan idan ya dawo dama shi take jira ta tare shi hannu biyu da fara'a da murmushi a rako shi a zaunar da shi a karbi hulasa a ɗan kawo mai ruwan sanyi ya sha a faɗa masa kalmomi na ƙauna da soyayya a dan masa fifita in sa ta bushe ya ji cewa fa shi lafiya lafiya bai da sauran matsala a duniya ya dawo gida amma idan aka rashin sa'a jahila ce bata yi karatu ba to mai gidan zai dawo har ya shigo cikin gidan ma bata san ya shigo cikin gidan ba wai ita tana wanke wanke saboda haka zai shigo in yayi sallama ta ce wuce mana ita ko an sallama ma bata iya ba ya wuce daki ya zauna shi kada ya rasa me zai daga nan zaka ji ya kwala mata kira zainaba ta ce menene <laughs> ba gani na shigo ba ki zo inda nake ba to ba gani wanke wanke nake yi ko haka kake so a bar kwanuka you are very stupid baki san me kike yi ba ya kamata a ce ki gane cewa mai gida ne zai dawo a gida a karbe shi da me da girmamawa da karramawa shi yasa matar da ta san abin da take yi zanin da mai gida ya barta da shi a jikinta ba za ta taba yadda ya dawo ya same ta da wannan zanin a jikinta ba matukar ta san lokacin da zai dawo in ofis ya je zai dawo karfe ɗaya ko karfe biyu ko karfe uku to kamin ya zo matukar tana da wani zanin ba wannan ne zanin kaɗai take da shi ba za ta wanke jikinta ta kimtsa jikinta ta ɗan canja zani wato yadda in ya zo ya ganta zai ganta cikin wani tsarin da zai burge ta wato zai burge shi za ta ba shi sha'awa da zai ƙara fita ya sake dawowa kamin ya dawo in ta san lokacin da zai dawo za ta sake ɗan canja kama saboda shi ido kullum yana son ya ga abu yana ɗan caccanjawa ba wai ki zauna ke kaɗai in kika matsa wa zani guda ɗaya nan ba sai kin yi kwana bakwai shine a jikinki ba daga wannan ya zama duka inda ake neman sakara da bata san me take ba duk sharuɗan kin cika ko kuma zanin da kika yi ni da shi da shi kika shiga kicin to wata ko bayan za ta je turakan mai gida nan ma da wannan zanin za ta ɗauko ta zo turakan mai gida da shi nan albasa nan daddawa nan attaruhu nan tsidahu nan talge nan nan nan nan da ya tinka da ta tinkaro shi zai gane bala'i ya tinkare shi zai ji wani walhamhamatu da hamhamatu ko tawo shi da kansa zaga yana matsawa baya in ta hada shi da bango to yanzu abin ya zama allazina idza asabatuhum musibatu yanzu an je babin kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga mai gida ya kwanta lafiya kalo da safiya tashi da mura wata matsiya ce ya ce kawai ta debo hayaki daga kicin ta zo masa da shi kan gado ta sa shi mura bai ji ba bai gani ba Allah ka gafarta mana to wannan baiwar Allah sai ga annabi ya shigo gidan annabi ya kalli gida gida an gyara shi ana jiran mai gida zai zo a tare shi ita ba ta san a ranar yan matan aljanna ne za su tari mijinta ba suwa za su tari mijinta yan matan aljanna annabi da ya kalle ta ya kalli yaron da ya sun koyar da kansa ƙasa tana ya rasulallah sun taso yanzu sun kawo daidai ina da annabi ya dago kai sai ta ga hawa yana zuwa idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan wannan baiwar Allah ta gane mai gidanta ya samu shahada amma bata rude ba bata gigice ba bata ce na bari na lalace ba kusan matan mu na yanzu akwai jahilci da yawa yayin da mijin yake da rai kullun sai ta mai tsiya akalla sau talatin akwai abin da aka a makaranta da masu harkar ke ta hanya wai ba da za ta fita mata kwanar soyayya ta yi nan ce gida da tana shiga tana hawa tana dawo da lalace su taru ko da suka cikin ta tatil suna mm. zaman dirshan to mm. an shirya on your mark da mm. ihu mutuwa sun taya ni yanzu ga yana musulunta ga wata cikin wayannan da na yi wa gayyata suka zo suka taya ni kukan mutuwa mijinta ya mutu ta aiko min da invitation na zuwa kukan mutuwa in ansa ko kada in ansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ki ansa wannan al'amari ne daga cikin lamuran jahiliya na ga wani abu da ya ban sha'awa a Kano a tudun Murtala ina jira da muna tare da Malam Abdul Basir wata baiwar Allah mijinta ya mutu bawan Allah ne mai kokarin addini muna zaune a ƙofar gidan muna jira a fiddo da gawar mu mata sallar jana'iza abinda zai baku sha'awa wannan matar ita ce wa gawa ita ce wa mijinta wankan gawa ita ta saka wa mijin likafani bayan ta sa masa likafani ta masa addu'o'i sannan aka ce a fiddo gawar waje daidai sanda za a fiddo gawar waje mata da yara sai suka sa kuka a cikin gida nan take ta miƙe ta fara musu wa'azi irin wannan kuka da kuke da kururuwa annabi ya hana abinda annabi ya hana to Allah baya so idan gata kuke so ku yi wa mai gida ku ce Allah ya ji kan baban Sufyan tana kiran mijin da baban Sufyan muna jin muryarta tana yi wa mata wa'azi kuma mijinta ne amma tana karantar da su sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ku sai bakin kishin tsiya da mijin zai mutu baki ya kwana daya a ɗakin shi ɗakin da gawar baki ya kwana an ce ki kwana a ciki ta ce a yaya ni dai ba zan iya ba kai ya tashi da daddare ya shaƙe ni kun bada jahila kin taba jin wanda ya mutu ya tashi har ya shaƙe wani sanda yake da rai ita ce mai rigima a kan shi yanzu ya mutu ɗakin da yake ma ba ta iya kwana balle ta masa wankan gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Aisha idan kin riga ni mutuwa ni ne zan miki wankan gawa in shi ya riga ta mutuwa ita ce za ta yi masa wankan gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa kwamiti akai suka yi gawarsa wanka amma hadisin ya nuna cewa namiji na iya wankewa shi mata tana iya wankewa tana iya wanke mijinta wannan abu ne da an yarda da shi a shari'ar musulunci Jafar ibn Abi Talib wannan baiwar Allah ba ta yi laki ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga hawaye yana zuba idanunta amma ba ta yi kuka irin na ihu da kururuwa ba manzan Allah ya tara ƴaƴanta ya rinka yi wa ƴaƴan addu'a ya yi wa ja'afar addu'a yana Allahu mubarak fi ahli Ja'far Allah ka gafarta Allah ka Ja'far to shi Abdullahi bin Ja'far yana cikin wayannan yara da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa addu'a yau da gobe yanzu gashi ya girma shi ma yayi aure har ya haihu kuma Allah ya bashi ya mace kuma yar hatta girma ta isa aure zai aure da ita za ta fi ɗakin miji yarinya mai tsarki irin wannan yarinyar wannan uba sai ya zauna da wannan yarinya dukkan su jiri ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake mata kuduba kuduba zuwa ina ɗakin miji in za ku aurar da ya ku zauna da ita ku mata kuduba ku mata wa'azi ba fa irin da kuke kiran tsofaffi suna mata nan ba a samu ta tsohuwa ta sha bidiya ta koshi ta zo ta gurɓata wa yarinya tunani a ranar za ta koya wa yarinya sata kuɗin miji ta ce ki tashi tsaye ki na kanki yan riga sai yara ta yi lalube dan kuɗin ce faɗai rinka tarawa tura gida a rinka miki adashi in zaki ki iya miki hannu biyu in sun taru a saya miki akuya in kin kwashi zubi <laughs> iya abin da aka nuna mata tara duniya iyayen da kansu suka mai da ita barauniya ran da za ta je ɗakin miji saboda haka miji ya rasa yadda zai daita saboda ita abin da aka koya mata kawai aure shine mai ta samu mai ta tara wannan shi da abin ake cewa aure wannan shine tabaron da take kallon aure da shi Allah ka kare ƴaƴanmu ka kare zuri'ar mu me yake faɗa mata sai yake ce mata iyaki wal gira fa innaha miftahu talaq wa iyaki wal itab fa innahu yurisul bagaba wa alayki bil kahal fa innahu azyanu zina wa atyabu tibil ma yace ka ki da kishi kishi bala'i ne yace kishi dan mabudi ne na saki duk matar da ke da kishin bala'i to ta rike mabudin sake ta da kanta a hannunta kishi babban bala'in mata hausawa kenan hausa fulani shish kuma mata in ji bahaushiya da kishiya bahaushiya ta ce gara mutuwa gara me gara mutuwa ita dai ta fito su zauna ita kadai a cikin gida sai ka ce mayya ita dai wahada hala sharika laha ya Allah ka ba mutanen hada da kudi su rinka wa amare kai ba ji ba gani ya ba ku ce amin duka ba sai kaɗan suka ce ya Allah duk wacce ita kadai ce ya Allah ka ba mijinta kuɗi ya mata amarya Allah ka ba shi kuɗin da yawa ya auro mata guda uku a rana ɗaya su zama su hudu ban gane ba ya ya ya taron namu na ji hayaniya ta yawa ba kwa san kishiyar ne da labarin tambaye ku wace ce in ta haifi ya mace ba ta so Allah ya ba ta miji wace ce cikin ku take so ta haifi ya mace kuma ka Allah ya ba ya mace miji duk kuna so Allah ya ba ya yanku mata miji kuna so Allah ya ba kannan ku miji to wa kuke so ya aure su saurayin da bai taba aure ba saurayin inda bai taba aure ba kuke so ya aure su to na yadda ku mata da ƙannanku mata saurayin da bai taba aure ba Allah ya sa ya aure su to ke idan mijinki Allah ya masa rasuwa kina da yaya uku ko hudu ke kuma wa kike so ya aure ki ke ba saurayin da bai taba aure ba wa kike so ya aure ki wanda ya taba mai to shi ba mata ta ce kar Allah ya kawo kishiya shi ba mata ki ta ce ba ta so ya za a yi da ke ko kina gabin mijinki ba zai iya mutuwa ba ba ku an samun ba kina ga ke mijinki yana nan famanan bai iya mutuwa zai iya mutuwa to in yi mutu ya barkewa kike so ya aure ki kina da yaya uku ko hudu ko biyar saurayin da bai taba aure ba shi kike so ya zo ya aure ki kina ga zai rike ki da mutunci ko da ya aure ki kina ga zai darajar ta ke san darajar ki kenan a daidai lokacin wane ne wanda zai aure ki ki mutunci ki daraja sai wanda yake da mata sai wanda yake da me to ita ma matar duk haɗe da kowace mata ta ce ba ta yi a ƙaro mata ba shi yadda ki ƙara rayuwarki haka shekara goma ashirin ba miji to kenan matar da ta ce ba ta son kishiyawa ke wa mugunta miji ta yi wa mugunta ko kanta da mata ƴan uwanta to ga addu'a da za ku rinƙa yi wa duk matar da ba ta son kishiya ku ce ya Allah tun da ba ta son kishiya ya Allah ka ba ta ‘ya'ya mata guda goma sha biyu dozin ɗaya kuma samarin anguwarsu kowa na da mata kuma su ma matarsu sun ce ba su yadda a ƙara ba ga wayannan yaya matan guda sha biyu a tukunya za ta sa su ta daba ko ya za ta yi da su Allah ya ce a ƙara mata ne saboda a taimaki namiji a taimaki mace da maza da mata duka suna da maslaha cikin ƙara mata yanzu matar da mijinta daga ita sai shi su biyu sai ka ce fasto matarsa ɗaya tak kamar fitilar besra san idon besra guda ɗaya ne na'am idan tana jinin haila shi ma ya fara jinin haila idan tana jinin biki shi ma yana mai yana jinin biki idan ta yi tafiya shi ma ya yi mai ya yi tafiya in ba ta da lafiya shi ma ya yi ne kina da yara 'ya'ya wajen guda biyar mijinki talaka bai ya ɗauko miki mai aiki ke kuma ke kaɗai a cikin gidan ga ki kwance baki da lafiya wa zai wa yaran abinci wa zai musu wanka wa zai lura da su wa zai wannan aiki Allah ya baki ciki ciki ya kai wata tara kin haihu da ɗanyen goyo sai dai an turo ƙanwan matan babanki ko ya kumbo ko ya gwargwal ko ya fendo ita ce za ta zo ta taya ki aiki a gida jariri yana jariri karami an ɗauke shi an fara shiga kicin da shi tun yana karami za a kashe masa ido amma ke saboda kishin bala'i ke dai ke kadai to wai ke da kike so ki zauna ke kadai kamar ni ban san saurin da kike yi ba idan ki mutu a kabari ke da wa za ki zauna in kin mutu a kabari ke da wa za a haɗa ki ki ɗan yi hakuri ba na kin kusa ki je kabari ba in kika je kabari wata kira shekara dubu za ki shekara a cikin kabarin an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba saurin me kike yi a duniya mata sun fi maza yawa duk duniya ƙasa ɗaya ce ake ganin kamar mata ba za su fi maza yawa ba a duniya ita ce ƙasar indiya ita ma ƙasar indiya abin da ya sa ake ganin mata ba su fi maza yawa ba saboda ba su son haihuwa ‘ya'ya mata da mace ta samu ciki in cikin ya ɗan fara girma za ta je asibiti a gwaji idan aka gane ɗan namiji ne sai a bai yaron ta haiho shi in aka gane ‘ya mace ce a ciki sai a yi mata aboshin a zubar da cikin saboda zubar da cikin 'ya'ya mata da suke yi ake ganin kamar mata ba za su fi maza yawa ba a najeriya nan mata sun ninka maza yawa wajen sama da sau hudu annabi ya ce kamin kiyama ta tsaya hadisi ne sai ya zama mace guda hamsin da namiji guda ɗaya ta dogara kenan mata sai sun ninka maza sau hamsin kamin kiyama ta tsaya kuma inda aka dosa kenan kuma ku rinka bincikawa jarirai da ake haihuwa ku da Allah da jarirai maza da jarirai mata su aka fi haihuwa duk duniya haka ne in kin ga haifo jariri namiji ɗaya to an haifi mace hudu an haifi mace nawa hudu mafi karanci ana ran ma yace wani wurin ma goma ki je asibiti maternity ki ce a baki statistic na jariran da aka haifa a wannan shekarar sai kin samu matan sun ninka mazan sau barkatai in an ce kowa ya auri mata ɗaya za da su sannan kashe-kashen nan da ake yi mata ake kashewa ko maza duk wayan da aka kashe a jihar borno nan maza ne ko mata a yobe a baga kisan gilla da aka yi a bama su ake kashewa a jos an taɓa rigima guda ɗaya aka kashe maza aka bar mana mace ɗari shidda da wani abu wanda an kashe mazajensu faɗa ɗaya kawai mata ne ɗari shidda da wani abu matan an basu da marayu sama da maraya dubu ɗaya da wani abu mata ɗari shida da wani abu nan duk an kashe mazajensu ya kuke so a yi da su ke mun kuwa saboda tsaba ƙeta da mugunta ya kike so a yi da su ke tun da kin samu miji a basu su rayu ba miji har su mutu kai amma dai wannan akwai muguwa ko ba muguwa ba ce a kaduna sanda aka yi rigima wata mata ta kira ni daga zamkuwa wani gari ne a cikin jihar kaduna ta ce malam duk dangina da yan uwana an kashe ba namiji ko kwara ɗaya da saura an kashe babanta an kashe mijinta an kashe yayunta maza da kannanta maza ko kwara ɗaya babu wanda ya saura namiji a duk danginsu da familinsu hatsarin mota da ake suwa ke mutuwa mafi yawa hatsarin jirgin sama suwaye mafi yawa to ga kullum mazan ake kashewa matan kuma su ake ta turo su duniya bil haƙƙi da gaskiya ba ji ba gani ana turo su a duniya in an ce kowa ya auri mace ɗaya za a ya za a za a basu ke wannan bakin kishin naki da Allah da manzo kike faɗa in zaki sassauto ki sassauto a cikin ramadan din nan ah. wata mata a kishiyarta maganin bera a abinci kishiyar ita da kanwata suka ci da safe sai dai aka samu gawokinsu a sassan da aka zo aka yi gwaji aka gano fauzin ne ya kashe su aka kama kishiyar Karshe ta ce ita ta saka ita wallahi ba za ta iya zama da ita ba tare rasa yadda za ta yi ni ta tsaya man a zuciya in ba mutuwa ta yi ba an samu kishiya da tana toye kosai man gyaɗan da take toye kosan da shi na ta farfasa ta ɗauko shi ta watsa wa kishiyarta a fuska gaba ɗaya fuskar kishiyar ta sale gaba ɗaya saboda kyakkyawa ce ta fi ta kyau to bari ta mai da ita mummuna duk abin da zai faru ya faru da kyar aka ceto rayuwar kishiyar a azumin watan ramadan bara ina tafsiri a yobe abin a adamawa aka samu wata mata ta soki kishiyarta da wuka an kama matar a lokacin tana hannun jami'an tsaro wuka ta ɗauko ta burba wa kishiyarta a ciki ta mutu na taɓa yin wa'azi a wata makarantar mata wata mata ta rubuto tambaya ta ce malam ni ban sa abin haka yake da hatsari ba ashe yana cikin bala'i ta ce ni bokaye na shiga na haukatar da kishiyata yanzu haka tana nan tana yawo tsirara a kan bola take kwana tana jefe-jefe da yara bayan ita ta haukace ta bar gidan akwai ɗa da ta haifa namiji sai na ji shi ma yaron ba zan iya ganin shi a gidan ba ta ce na sa masa guba a cikin abinci ya ci ya mutu ta ce ne ta kukan karya an ɗauka mutuwa ce ta Allah da annabi aka yi jana'izarsa ta ce sai ranar na ji na iya yin bacci mai daɗi ina iya numfashi in shaƙe iska na haukata wannan na kashe ɗanta saboda me kishi wani irin bala'i ne wannan ina za a je da wannan bala'i ya ku matan haɗe jawa a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a gyara shin kishi yake kaza musulma ce ko ba musulma ba ce tana sallah ko ba ta yi tana karatun qur'ani ko ba ta yi ina kika samo hujjar gaba da musulma mai yi wa Allah biyayya mai sa hijabi mai sallah kan lokaci ina kika samu hujjar gaba da ita wai dalilin ki kawai shine mijinki ya auro ta mijin ya yi ne laifin mijin ne da ya auro ta ko laifinta ne da ta auri mijin ko laifin Allah ne da Allah ya ce ya da su yi laifin na waye da Allah bai yadda ba mijin zai auro ta da Allah bai ce halal bane za ta auri mijin ke da Allah bai dake kara auro wani namiji bakin auro to wane ne ya ce ya halatta mai gida ya kara auro wata sannan wannan abin da kike mata kina so a wa yake a ɗakin miji yanzu mata suna da mugunta iri-iri wani lokacin awo amarya uwar gidan ce muguwa sai ta tsaya ita ta san mai gidan sosai me mai gidan bai so in ta gane babu abin da bai so a duniya kamar a masa miya barkono ya yawa sai ta daka barkonanta ta aje sai girkin amarya amarya ta shiga ɗaki ko tana ɗan wani abu sai ta lallabo ta buɗe tukunya sai ta juye ta gauraya sai ta mai ta rufe mai gida yana yin loma farko sai ya fara tari alsasa ta tashi ce na gaya miki na gaya miki yajin nan ban san shi sai kan wace irin mata ce da ba ta jin magana ta ce wallahi a tarihin kwara biyu kawai na saka ni ba san yadda abun yake ba to an ce wai hannu ne ni hannu na haka yake ce to haka hannun yake ki sai da dare miki da haka za ta sa mijin ya tsani ya tsani kishiyar wani lokaci kuma amarya ce munafuka sai ta bari sai randa mijin zai kwana ɗakin ta sai ta tura yara su samu mata takardar tsire da ɗan ɓawon ayaba da ɓawon lemu sai a zo da shi a ɓoye ta sa cikin ɗaki da safe sai mai gida ya gama abin da zai yi ya fita kasuwa sai ta ji uwar gida tana waje a tsakar gida kiro shara ƙarya sai ta sharo da tsire da dan maiko maiko da dan kulikuli da ita kuma uwar gida ga kwadai sai ka ce mayya sai ta kurawa abin ido ta ce to wannan cin amana har ya iso dan gidan sai mai gida ya zo ɗakin ta ya samu ta kumbura baki lafiya ban sani ba billahi lazi abinda ake a gidan nan ya isa haka ta tada wa mijin hankali shi bai san me ba da haka sai ya tsani uwar gida in ba a isa ba sai sake ta mata kun yi kulle-kulle iri-iri da makirce-makirce iri-iri akwai wace ko da rana mijin ya dawo ya ɗan shiga ɗakinta da ya fita shi ke sai ta kirkiro wankan ƙarya wai mijin da ya shigo sun yi kwanciyar aure domin ya nuna waccan to ita kuma da ya shigo cewa to daki na aka mayar dakin bacci to billahi lazi babu wanda isa duk bala'in da za a yi sai dai a yi sai gida ya rikice kuma wata munafuka ce ta haddasa sirgimar. kai akwai wacce ta iya yi wa kanta kitso da kanta da daddare ta tsaye kai amma ta ce yaya ya naga kin tsaye kanki ta ce um, ke ba kuwa ce a gidan ke dai sa ido ki ga ikon Allah da daddare sai ta bari sai mijin yana bacci sai da tashi ta na gaban dressing mirror sai ta ɗaɗara wa kanta kitso da safe sai ta fito da kitso raɗau a kanta abin ya tace yawa ya miki kitso mai kai haka tace mai gidan tace ban gane ba tace ke yayi kitso ni ba ruwana da mai kitso shi yake mu sai dai taurin kan tsiya ne da shi in ba ya ga wuta ba ba zai je miki ba sai ya ce bai iya ba tace to ai wutan yau zai ganta in ma ne face gaba ɗaya za a kawo za a kawo ta kawai ta tsefe kai mai gida na zuwa ta miƙa mai kai ta ce bismillah <laughs> ya ce bismillah ban gane ba aka kwana ana bala'i a sanadiyar wannan auren amaryar ya mutu saboda gaba da wa gaba da kishiya ka gama ce ba abin da ta rasa a gidan miji tana samun ci tana samun sha tana samun sutura ɗan gwargwadon wadatar sai na amma kullum cikin bakin ciki huci take kamar za ta mutu ita dai don mai ita mata kishiya sai huci take ita kadai kamar za ta fashi kai kai Allah ka ba haɗe jawo kuɗi su ta amarya ya Allah wacce ba ta so a mata kishiya Allah ka sa a fara da ita <laughs> ai yace iyaki wal gira fa innaha miftahu talaq kuma duk matar ta cika kishi sai ta fita daga gidan miji mafi yawan mata kishi ke fita da su daga gidan miji akwai wacce ran da za ta bar gidan ta dan dasa yar yakuwa haka yakuwa ta fara fitowa sai da ta bi ta tutuge ta ce wannan matsaya ce ba zan ban mata ba ba za a shame idan ta ke da yaya ba in mata bari sun girma yayanta ne za su shamiyar. Allah ka raba matanmu da kishi na bala'i kwanan da wata baiwar Allah ta burge ne daga Kaduna ta kira ni a waya ta ce malam na ce eh, ta ce ina so ka mun addu'a na ce wace addu'a ke so ne mun ta ce miji na zai mun amarya kuma sun dan dade tare da miji ta ce amma na yi wa Allah alkawari ba zan yi ba zan yi gaba da amarya ba ba zan yi fada da ita ba kuma sai na kyautata mata wannan alƙawarin da na yi wa Allah malam ina so ka taya ni addu'a Allah ya sa in cika da ce in Allah ya yarda na miki alƙawari zan miki ta ce kuma ina roƙonka abu ɗaya don Allah malam idan an yi auren ina so ka zo ka mana walima kai mana wa'azi akan yadda za mu zauna da ita kuma Allah yadda zan yi aiki da wa'azi na ce in lokacin ya zo in ba rigingimu zan yi ta ce sannan malam ina so ni zan ɗinka masa rigar da zai fara shiga ɗakin amarya da ita ya halatta na ce ya halatta ki samu wata riga shaƙaƙiya ki ɗinka masa da turare wannan na zuwa ɗakin amarya ne kuma ki riƙe ta hannu biyu Allah zai sa wa rayuwarki albarka kuma ƴaƴanki a gidan miji Allah zai tsare su kun ga wannan tasha suna ta yi mai ta ƙoshi ke daga jin za a kishi a kin kumbura baki wannan wulakanci da cin mutunci to menene ban yi a gidan me na rasa me na gaza za a ce su an kawo ta to mata kana wani ba haɗe je na wai matarsa biyu to ka karo insha Allah shugaban kungiya mata ka nawa shugaban kungiya uku ina addu'a Allah ya sa kamin sati biyu masu zuwa ana rama ba biyu to ka karo biyu kai ba to ka karo sanada sanata honorable sanata <laughs> mata biyu honorable sanata a karo oh kun ma yi tattauna za a karo za a yi da wazi matan ka nawa an gode a to kai ka saurin karawa amarya ina tare da ita matan ka nawa ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi amanar amana bi rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'min ba mu amince ba karo za a karo baka ce insha Allah ba ya ce insha Allah zai karo kai matan ka nawa eh ɗaya inna lillahi wa inna amana rasulu bima unzila ilayhi bir eh inna lillahi wa inna ilayhi ina shugaban malamai a mata hudu ko kai Allahu akbar a takbir Allah ka buɗa wa shugaban malamai ƙofofin arziki ya yi ta ce fa alƙali fa na Allah yi wa alƙali albarka ku ce Allahu akbar kai shek bakin sana yanzu akwai biyu kai ku ce Allahu akbar yace an gama Allah da yanzu akwai biyu da ya koma za a ci gaba da shirye-shirye zan je wani mata uku da yadda Allah duk mazajen haɗe da Allah ya kasa duk gaba ɗaya su ƙara duk wacce ita kaɗai ce a kawo mata ta biyu wayanda su biyu ta uku ta faɗo wayan da uku ta hudu ta dirko amma Allah ya sa duka su zama nagari da ba za su cutar da ita ba kuma mijin Allah ya bashi ikon adalci ya basu haƙoƙin su duka bai cutar da kowa ba kuma Allah ya bashi ikon zama lafiya ya sawa yansu albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi ah, alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi muna fatan Allah ya